idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar argentina mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi ya ce yana da ra'ayin sabunta kwantirakinsa a barcelona amma ba yanzu ba tun da yana da sauran shekaru biyu a kungiyar don haka a bashi lokaci idan ya yi zai sa kwantirakin mawesbe zai kare ne a shekara ta 2018 nan mai zuwa inda a kwanakin baya takwaransa neymar ya rattaba hannu na karin kwantiraki a kungiyar ta barcelona kungiyar kwallon kafa ta arsenal na zawancin dan wasan roma mai suna Lenz Rofanedo ɗan shekara 22 shi kuwa Marcelo Brozovic na Inter ya ce zai koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a watan Januari a watan Janairu mai zuwa da zaran an buɗe hada-hadan yan wasan kwallon kafa. Manchester United ta fada zawarcin ɗan wasan gaba na kotu mai suna Andrew Silva dan shekara 21 huta lafiya.